وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون waɗanda suka wa Allah kuma suka ƙaryata manzansa sun kusa sumar da kai da idanuwansu saboda tsananin kallon da suke yi maka yayin da suka ji wannan alkur'ani wanda aka saukar maka da shi suna cewa saboda bin zuciyarsu da bijirewa gaskiya manzon da ya zo da wannan alkur'anin tabbas mahaukaci ne